En ce qui concerne donc euh, la pluviométrie, sato zan da katin a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen wata muna samun ruwan sama sosai sai dai matsala kowane hadari tare yake da iska mai ƙarfi kuma da an ce iska mai ƙarfi zai kawo barazana ga sabuwar shuka dangance da shukar kuma muna a kashi 98 cikin 100 abin da ya shafi hatsi sabanin barawar haka inda muka kasance da kashi 90 cikin 100 kenan idan aka kwatanta wannan damuna ta ɗara ta 2017 ana ci gaba da yin sauran shuke-shuke musamman kamar wake da sauransu kuma muna fatan za a kammala waɗannan shuke-shuke a sakamakon ruwa na baya-bayan nan. Dukan garuruwan sun shuka? ko kuma akwai wanda ba su yi ba yanzu. Ilahirin garuruwa 2,649 da jihar ta kumsa sun yi shubukar farko ta hatsi abin da ya saura a kammala shine na wake gujiya da sauransu. Abin da shafi girman shuka wasu suna tashi wasu kuma har sun fara jan kara sosai musamman a departama din madarunfa da kwaro da kuma a wasu sassa na departama din mayahi. Amma abin da aka fi lura da shi shine hatsi sun fara girma sosai zuwa kwatankwacin kashi 80 cikin 100. Ga waɗanda suka shuka wake da sauransu a kan lokaci, tuni sun fara yin huri na bunƙasa. Wajen ƙwarifa ya lamarin ya kasance. Yanzu haka akwai departama uku da wannan lamari ya shafa. musamman ga zawa, madarunfa da tesawa. Tsutsa ce ta farma shuka, amma ba ta yi banna sosai ba. An samu an ciwo kan lamarin domin an sa magunguna. A din ɗin Gazawa ma tsutsa ta kai wa shuka hari, nan ma an yi nasarar ciwo kan lamarin kuma bai yi muni ba. Muna tsammanin shuka ba za ta sami matsala ba kuma nan gaba. A nan yanzu kuna da katifin magungunan kashe kwari? A halin yanzu muna da kusan litar dubu shida domin fuskantar hare-haren kwari na farko. Tambaya ta ta ƙarshe, wai ko manoma za su iya sa fuskantar damana mai fa'ida? kamar yadda muka yi hasashe wannan da bana za ta yi dama sosai ko kuma ta yi kyau baki daya.